إن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير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 السلام عليكم ورحمة wa وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم A ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin radar azhani na ma'anin wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu إزالة البدع وإقامة السنة أسسه مرجعي الشيخ إسماعيل إدريس بن زكريا رحمه الله يومنا عشرين لتوب وتم رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiyar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam 2026 kuma muna cikin wannan sura suratul buruj muna aya ta goma na'am إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق bayani ya gabata jiya akan abin da ya shahi waɗanda ke tunan muminai kuma sai aka dawo aka yi magana akan mulkin ubangiji wanda ya mallaki sammai da ƙasa wanda kuma Allah duk abin da aka yi Allah shi da na akan abu yana gani sun makala ta'ala sannan Allah malaukin sarki ya ce innan lazi na fatarul mominina lalle waɗannan da sun ka ni mominai maza wal mominati da mominai mata ai kullum man fa'ala zalika duk wanda aikata wanga abu fil madi ga abin da ya shuɗe wal hali da yanzu wal mustaqbal da inda an ka sa gaba bil ihraqi da konewa wa gari da sa yana nan yana aikin ga har mutuwa ta zo gare ko ta zo gare su sun malam ya yatubu sannan ba tuba ba ila an su ha sun ka mutu ala zalika da kufuri bisa ga wannan kafirci wal fitar da suna lahun gare su to duk wanda haka ta faru gare shi har ta ya game da mutuwa Allah madaukakin sarki ya riga alƙawarin da bai tashi falahum azabun jahannama suna da azabar jahannama da kubrihim saboda kafircin su walahum azabul hariqa suna da azabar gobara Allah madaukakin sarki zai musu azaba ta ihraqin kone su wato da wuta saboda su ko su ihraqin mu'minin saboda sun kone mu'minai fi a cikin duniya li'anna Allah yantaqimu minhum Allah zai yi horo gare su fi duniya a duniya wayan kilbihim zai musu azaba don mi za a yi haka ne hazar bihim don wanda ba su ba in ya ga abin da an gaya musu ya kama kai ne Allah ka ba mu ikon gargaduwa mimman wanda ka aikata haka wa qarjara misalai irin waɗanda sun gudana don haka duk wanda ya taba mu'minan shi ko Allah bai kaida sai ya taba shi sai dai da mutane hankuri abba su da a saurara a gani duk wanda ka gaina abin da bai dace ga mu'minai wallahi shi ko sai ya koka Allah ya shi to ci gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ثم ذكر تعالى فيما ياتي سنة الله يأمت على أبنت أتهي من صبر دول لهم قولي على الإيمان أكا الإيمان ولم يزعزئه fitnatul kufari tana kafirai bata raurawa shi ba hatta ma ta hayyan mutu ala imani akan imaninsa Allah ka tabbata mu haka to kala Allah ya ce innal ladzina amanu lalle wannan suka yi imani wa amilu salihati sun ga aikata aiki farfartacce ai istamaru sun ga dogi, alal imani akan imani mu ko da abinda imani hukumta ila al-maut har mutuwa lahum jannatun tajri suna da aljanna wanda an mai gudana min tahti ha karkashin da alhanharu qurabu ka ko san mutun ya mutu ya samu aljanna mai koramomi da yawa ba adadi suna gudana karkashin bene na aljanna zalika alfawzul kabir wannan rabo shine babba ba wani rabo sama gare shi liman wajadahu ga wanda same shi to wannan rabon da ka gani walaysa lahu sababun bai da wani dalili ba illa al-iman bi iman wal amal salih yake na kwarai amma kuma bi tawfiqin min Allah al-karim da gamtaku daga Allah mai karinci duk dan adam aikin da yayi na don Allah aikin da an kasa shi to kuma akwai muwafaka Allah samu yin muwafaka na'am inna baqasha rabbika lashadid summa hazara ta'ala sannan Allah ya kawatar da kullu man yaftinu almu'min duk wanda ke hitina mu'minai ala imani akan imaninsu faqala ya kai wanda ke cutar da masu imani to Allah malaukin sarki ya ce a faɗa maka inna bala sharabbika la shadid wallahi damka ubangijinka mai tsanani ta من كفار كافرين ومبتل المؤمن لما زجنا مؤمنين يا محمد يا في أن محمد كفان هذا لا شديد من ذلك بحسب جراد دي دي دا مراد مبنجزي نعم إنه هو يبدئ ويعيد إنه شيء بنجزي هو يبدئ شيء من خارة الخلق حلتا الله شيء كاكا بابه ويعيدكم الله شيء أمي ما يروى fala yujizuhu ma yuridu duk abinda Allah ya murada abin da yake shi ba abin da ke kasar da shi min tankili na azaba bil don haka kada mutum shiga yana da wani ƙarfi wanda ba ya fara shi wallahi komai Allah na yi na'am wa huwa al-ghafurul wadud rahmani ya ubangi ta tuka komai fa kuma duk ɗayan aikin da mutum ya yi ya gano bai daidai ba yadda ya tuba ma Allah to shi ubangiji ba mai iya tarbawa gare shi huwa al-ghafur Allah mai gafara na liman taba ga wanda tuba an zambi ga laifi ne fi targibun fi tawbati na akwai fadar tura ga tuba liman yukhalifu amra Allah ga wanda mu'minin Allah fi bidnatul mu'min adrihi sana mu'minai wal kufri da kafirci ko gare ma da wasu wadud Allah shi mai soyayya na duk wanda ke son Allah yana wa Allah abin da yake yayi to shi ko Allah zai so shi Allah ka so mu to ci gaba zul arshil majid shine almutawaddid Allah mai soyayya na ila awliya zuwa ga waliyansa bil karamati da karama Allah shina wa shina ba waliyansa karama masoyansa karama daban take da mu'jiza abinda ka iya zama mu'jiza ga annabi tana iya zama karama ga bawan Allah amma illa haihuwa babu uba ita dai ba samu annabi sa alaihi salam shi da uba to babu wannan ita zul arshi ma abuci al arshi na khaliquhu malikin sana wa malikuhu malikin sana al majid wanda an mai girma bin al mustahiqu لاستفادة الكمال وقرع بالجر على أنه نعت للعرش لألوه وعظمه وإخالته بالمخلوقات سبب الجرمى على العرش تكي ويتكد أهل سنة وبنجي جرمى على العرش يا كي نعم فعال لما يريد فعال الله ما يوان ايكتاوا نا لما يريد abin da ya murada abin da ya nufa la yuzibu shay ba abin da kitasa da Allah utiya an zo bi sigatul fa'al likasaratin sama da yawa wa kataba bihi sifat kuma ya cika sifofi da shi ne annahu kan natija domin shine kamar natija kamar a ce fazalaka lil ausa ga husu ga sifofi asabiga ta rigaya wa karahu kuma zo da shi na kira da darbin saboda sanyawa misali min ta'zim na girma da talasha inda hul awham wal uqul wanda hankula da kuma wato wahami yana watsuwa nan na'am هل أتاك حديث الجنود ثم جاء تعالى بمثال لشدة بنشه سنة الله يزول مثال دون سنن دمقاتي بالظلم مع الظالمي والأسات لما هو صعبه والكفر لكابري والأسات لأن تورنتي الآن الفاتنين للمؤمنين ما صيتنا مؤمنين والمؤمنات للمؤمنين ماتا wa qawluhu fa'alan lima yuridu kuma kasancewar Allah mai aiwatawa ga abin da ya murada faqala shin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithul junul labarin runduloni halaka ko ya zo maka ya Muhammadu na. fir'auna wa samud akwai rundunar ta shayi fir'auna shin ko labarin ya zo ma wa samud akwai labarin rundunar ta shayi samudawa bazalumin junudi wasta gana da zikirin fir'auna an ataba'i ba a ambaci mabiyan fir'auna ba saboda an wadatu da shi kuma wahadisun da labarin su annahum uliku an halaka su don mi da kowrin kafircin su wa fitnatihim kuma da fitna sulul mu'min ga mu'minai wal mu'minat da mu'minai mata wa fi wa huwa tanbihun farkawana liman kafara bin nabi da duk wanda ya kace da annabi sallallahu alaihi wasallama wal qur'an da wanda ya kace wal qur'ani wa yaftatina al muslimin hina yaftina muslimi ala imanin akan imanin da yadda izinin shi wasu na'am balillazina kafaru fi takzib balillazina kafaru bari wadannan suka kafirta min kawmin kalmar mutanenka wa hadha idrabun intikali li ashad wa to kenan idrabina an kai da ciranta zuwa ga da wannan tsanani ga annahu qila lis haula 'ya'ya ai wadannan ba zama babu a ajaba mahiban mamaki min hali kawai daga hali mutanenka ma ilimin tare sanin su bi ma halla ga abin da ji da bihim gare su wala min zai jiru ba su tsawatu ba wal mu fi hal taka litaji fi takzibi a cikin karyatawa bi ma zikir ga abin da an ka ambata na'am والله من ورائهم محيط wallahu Allah muhidin mai kewayewa na min wara'in ta gaba da baya gare su biyu na akwai jirwayi nazari duk abin da suka yi Allah ya zagaye su wannan ta'arili na an kai na zargi lil kufari kafirai ga annahum nabazula sun jiwa da Allah wara azuri baya ga bayan su ma annahu tare ku su sani ba muhidin bihan Allah yake wani su ilman ilmi wakati dara da iko wasila an da rinjaya na'am بل هو قرآن مجيد كي abinda kuke karetawa fa wani abu na babba bari ko qur'anu maji shi ko qur'an na wanda mai girma idrabun an shiddat takdhibin wannan idrabi na girman wato tsananin kareta wasu wa adami tafim da wani hange wasu an gabani ne ila wasfi zuwa ga sifanta alqur'an qur'ani bil majid girma wal azmata da rinjaya Allah allati wannan la yusaru ta takazir ko an karyata to bai tafi abinda an da girma abinda an marin jayi abinda an mai shiga su ko an karyata bai tafi ma ha ta da wannan abubuwa fi shiddatin a cikin tsanani da sai da kawai da sai da kasancewa shi qur'ani kuma نعم في لوح محفوظ في لوح هو a cikin allon yake shi fil hawa'i cikin yanayi wato cikin sarari fawqa sama'i sabi'a saman bakwai saman abin nan sama ga bakwai a saman bakwai mahfuzun abin tsarewa bil jarri min shayaqi da shaytanu wa min tagayyir shay da kuma canza wani abu min gare shi qur'ani yana saman bakwai cikin lawal mahfuzu Allah ya tsara abin sa shaytanu ba su kai gare shi ba abin da ake canzawa gare tsawon ma bai da sama'i wal'ad wato ɗuluhu tsawon shi wannan allon ma bai da sama'i abin da tsakanin sama wal'ad da ƙasa tsawon allon laura mahuzu kamar da ƙasan nan zuwa abin da kai sama wa arduhu faɗi nai ma bai da mashirki wal magari abin da tsakanin gabas ma abin nan mafaɗin rana da makullarta wa huwa min duratul baba yana daga cikin yaquti fari waye wannan tafsiri qalahu ibnu abbas radiyallahu anhuma Allah ya gane da mu to ci gaba bismillahir rahmanir rahim na'am was-samaa'i was-tariq suratul tariq makkiya wannan sura ana sanin da magana akan matsalar da ya shahi keto dare kuma taji na makka hiya sabu ashar aya tara al'ayoyinta guda goma sha bakwai a mawdu'a ra'isi abinda ajja gaban abin da karantarwa bayanu tadbiri la bayanin shirin ubangiji wa himzil hal da tsarewa dai li kulli shay ko wani irin abu wa A yatadarraju ta kamar komi na zuwa bisa ga al'ala tadarruji wato mataki mataki mataki ha abu ya kammala ri'ayatihi ta'ala tsarewa ta ubangiji bil ayatil asbab da tsarewa sabubba saboda haka yana da kyau mu san irin wannan al'amari bismillahir rahmanir rahim da sura Allah mai rama mai jin kai wasama Allah yana rantsuwa da sama wa dariq yana rantsuwa da mai kitolari asalu kullu atil laylan duk abin da zo da dare wa minhu daga cikin al-nujum akwai tarmamu ludulu ya hasaba keto wata laylan da dare Allah ya rantsuwa da sama ya rantsuwa da abin da zai ke tolari ya rantsuwa da abin da dare zo da shi Allah yana iya rantsuwa da halittarsa amma kai ba ka iya rantsuwa da halittar Allah na'am wama adraka ma tariq wama adraka a'ala maka ya sanar da kai ya Muhammadu madari ba bi da ake madari wa san da kai shi mubtada'un habarun fi mahallil maf'ul sali li adara ma. بعد ما الأولى حبرها وفيه تعظيم أكوي جرم ما ولشأن التاريخي بشأن وانده كتر المفصل ما بعده قابل أنك فسر قابل أبا يقريش وهو نعم النجم الثاقب shi wannan abin da ake magana a sa annajamu tauraru asaqiu mai keta duhu mai haske da takabi saboda ketawa ta azlamidu bai dauki da haskensa wa huwa najmu allazi yuqalu lahu kawkabu subhi shine wato tauraron tauraron da ake cema tauraron asuba aqsama Allah Allah ya rantsuwa bihi da shi ma ya hasulu fitna don abin ke saduwa cikin duniya waqata dulu'i lokacin kulluwarsa min ibal ba da ban dare da in tauraro ya kullu to dare ba da baya wa iqbalin nahar kuma wakacin kejo alfijir da hito rana shi ko ya fuskanto wa min sukuni kuma daga kawaituwa ila taharuki zuwa ga in dare yayi zaka ji tik in sa ya tawaye sai ga ana haya haya haya ku kana cikin dakin kana ji an fara motsawa wa gairi zalika da wani wanga wa huwa shi wanga abin da an kai magana misal zuhurun nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyyah misalin bayyana manzon Allah na cikin jahiliya ana cikin jahiliya it da manzon Allah ya bayyana sai aka lura jin da haram abu ya zo وجواب القسم نعم إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس قوة ريبة ذنوبا إلا حافظ عليها سيأخذ بسألوك أنت لما دينما عن إلا قلي بتكفيف ما وهي مزيدة وإن مخففة من سكيلة وزمها محظو أي أنه ولا مفارقة وقلئة بتشديدها فإن نافية walamma bi ma'anar illa wal hafiz min al mala'ik yahwazu amalaha wato mai tsaro cikin mala'iku yana tsaron aikinta min khairin da alkhairi wa sharrin da sharri Allah ya mai aikin alkhairi to ci gaba فلينظر الإنسان مما خلق فإن آدم وأكي فلينظر الإنسان متشي دوبي مناه shi dan adam nazar itibari amma dubi irin na lura ba na gani ba ka duba min mufulka da mi an ka halice shi ai eh, min ayi shay'in da wani irin abu an ka halice shi na'am khuliqa min ma'in dafiq khuliqa an halice shi dan adam ba min ma'in daga ruwa dafiq ma sun kula juna zi indifaqin ma tun kula wala mai kulbe taimin ma aini ba Za ka ce ma ma'in da take fa innahu shi dan adam an halice shi min ma'in rajul daga hannun namiji wa ma'al mar'ati luran mace li'anna alwalada domin da makhluqun an halice shi min huma daga ya ubansa da ya uwarsa lintizajihi ma saboda garwayosu fi rahim cikin mahaifa fasara sai sun koma kalma ilwahir kamar ruwa guda wadda hadi ma wato ka ɗaituwarsu fi fi da lokacin da an ka fara fi halki a cikin halittarsa sannan sun ka zama guda amma garwayan ruwan namiji garwayan ruwan mace an ka halitta nan adam na'am يخرج من بين الصلب والترائب ولن ruwan da ikon ubangiji fa ya shi na hita min bainu sulbi tsakanin tsatso ayyadin rajul ga namiji wa mu zahal shine kasusuwan baya tsara maniyin dan adam daga tsara ta shiga fitowa wata ra'ib da karan karamai lil mar'ati ga mace wa hi mu sadr shine kasusuwan gaban mace da nan mani ta fitowa tabarakallah sunan haliki na'am innahu ala raj'ihi laqadir innahu shi Allah madaukin sarki laqadir wallahi Allah mai iko na ala raj'ihi aka mai dan adam ba zo ba su insan ta yadda mutum ba da mutu ba mutuwa ta wallahi Allah na da iko ba dan adam ya mutu tashi shi fa za ta bar asalin idan lura da asalinsa alima ya san annal qadira mai iko ala zalika akan haka ƙadirin mai iko na alaba ya karkashe shi duk wanda ya san wanda ya haɗa ruwa biyu ya halitta tsoka tsoka har ta kai ƙasusuwa sun ka shiga cikinta an ka halitta da aka halitta na alam har yadda lokacin haihuwa an kashe shi har yayin da ya kai ya gama ya kai ya mutu ya san wanda Allah wancan iko wala yana iko tashe shi kai yau matubula sara'ir to ga in an tara dan adam wallahi kowa ya yi ta kai lekan wagga rana yau matubula sara'ir ranar da asirai take babbayana tuktabaru ana ana jarabta ta tukushewa ana kuranye ta addama'iru alqulub abinda suka ta ta kumshi ran nan duk za su bayyana ga hilin Allah fil aqaida a cikin aqida duk aqidodi da abin da mutum kulla ga zuciyarsa wallahi ranan zai bayyana tuyi Wani ya da niyoyi wa qala ana ibnu rabba as-sara'iri fara'idul a'mal sara'ir din nan da aka ce za su bayyana abubuwan da Allah faranta wa dan adam shi misali as-salatu salla wa sawmi da azumi wal wudu da alwala wal ghusl da wanka min janabati na janaba fa innaha sara'irun bainal lahi wa bainal abd sallah sirri ta tsakanin Allah da bawa azumi sirri na tsakanin Allah da bawa alwala sirri na tsakanin Allah da bawa wankan janaba sirri na tsakanin Allah da bawa walau sha al'abdu da bawa ya so laƙala da ya ce sumtu na ya azumi amma wale mai sun bai azumi ba jama'a yanzu cikin mai muke cikin ramadana yanzu in wani mara arziki ya ta ya ta shiga cikin ɗaki ya ta ciki hura ya ciyo zauna cikin ku ana magana shi na langa shakai wani la ya ce wala ina jin azumin gayo ka sani to wa ya sani adalla wasu wani ya ce na ya salla wani kama kare yau ya ce ai gida ni ya da sallah amma bai ba wala da bai sallah ba akwai mai ganewa waka ta salto na yi wanka mina janaba ta janaba wani ne ka tilbe wanka ba janaba ta same sai kewa baki wani ya watsa cikin ne ruwa sai hidu yaya yace wankan janaba ne amma wanka ruwa akwai sanyi akwai mai ganewa to waɗanda duk amana ta wani kuta babu ana jarabta shi a tayar har hashe bayyana man addaha wanda ya bashi ta wanda ya kamata wa man lam yu'addaha don da bai bashi ta ba kuma nan ko da azumi yayi bai cika shari'a ba sallah bai cika shari'a ba alwala bai cika shari'a ba wanka bai cika shari'a ba duk bai ba domin ba a amsa aiki sai da ilimi ne wai sar zalika wannan na bayyana fil wujubi huska zainam wato ado au shaynan ko aibi in alkiyama ta tsaya zai bayyana ga huskar dan adam bai sallan nan ba bai azumin nan ba duk dai waɗanda abuwa bai su ba zai bayyana ado ga wanda yi zai bayyana aibi ga wanda bai yi ba Allah tsare mu na'am فما له من قوة ولا ناصر وما له بسامو غري شي متون الانسان متون المسؤول ذلك من مسون wannan بسامو gare shi ba min kuwatin ƙarhi yamtani wanda ke halwa bi hada ita min al'azab daga azaba akwai mai ƙarhin da ke iya halaka ne a mai azaba banda haka wala nasir kun babu wani mai taimako ya tafi uwar da ke tunku da azaban da an gabanin sa saboda haka babu abin da za a iya lamuci kuma ma Allah na wasama idza الرجع Allah na rantsuwa da sama zatin raja ma buta maimaitawa almadar ruwa da audi don komawa ta kullihi ne kowane lokaci alwawu lil qasami wannan wawu don rantsuwa na duk shekara Allah yana maimaita ruwa ko da an share wurin ku ba yi ba wani wuri ana tara bungura ko da ku ga wani daji na na'am wal ardi zati sada da kasa ma'abuciya ta tsagewa shakku taguwa an da bata daga tsiri alwawu lil hali hujudul madari samun ruwa sababu hu dalili ne al'ashijaru itace wanda ba ta tsiri na al'adar ƙasa muna tare da kowa itacen da ka gani wato abin nan bushiyoyi waɗanda rairahu suna da kunnuwa suna cikin abin da ke barbar halali duk ƙasar da ta yi yawan ince ta yi yawan rukuki ta zan kurmi to ta yi yawan ruwa gaba da suna barbara na ruwa su shida wal bada ba'ad um, inda ada bushe kasa to shi kuma akwai rashin ruwa inda kasa ka zahin bushewa wasu sahabu shi girgije misalin dar misalin hansa yake ya duru ramruhu ita hansa nono tana bubbuga lera da ya akwai yaro mai tsutsa kai in mace ba ta da mai shan nono sai nono ta dauki amma ya akwai da to sai nono ya buga to haka itace suke da ruwa ku duba ko langare mu ai nan yankin gwandu ta ƙarshe ai bai yawan ruwan yankin gwandu waccan ta kudu ba nan ba mu yawan ruwan gehen su ba su ko ba su yawan ruwan gehen naija ba su ko naija ba su yawan ruwan gulmi ba to haka abin da yake waye yubsu waye ya bisa yana bushewa bi adami gidanshinsa wa ya karjul mani ay mani na hituwa inda jima'i gun jima'i dun al-bawl banda ko da dan adam wato mazakutar sa hidararsa tana cike da hitsari to in ya zo ma mace bai sai dai shi in zali mani shi sai ya tashi ya ta yayi bauli sanan bauli yanzu shi mula tare da kuwa da ya kamata a sakamma ne wanga iko Allah ya gane da muwa to ci gaba إنه لقول فصل شي قرآني إنه شي قرآني لقول الفصل والله بياننا zance na mai bayani daki daki yafsilu yana rabewa bainal haƙi tsakanin gaskiya wal batil da ƙarya qur'ani kenan na'am ma huwa bil hazl qur'ani ba magana wasa na ba ba balanci na ba ba ba ata ba bil la'ibi wasa wal batil da ƙarya ba qur'ani ba kenan ko na'am innahum yakiduna kaida shi gaba da gargadi innahum lalle su kafirai fa ai alkufaru kafirai duna suna shirya da barbarun makirci makaida makirci ne nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaidan makirci Allah ya ce wa akidu kaida wa akidu ina maida kaida makirci su ni kuma istidraj ina musu mai ne haisu da alamu sai a kyale sai ayyukan mutalala sai su zuru su zuru sai an kai ta sai a riki الأكبرين آه. نعم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يا محمد ومهل الكافر كجنك تام كافرين أمهلهم جنكر أن الناس تاكيد تاكيد نعنك واتو أصله مها محالفة اللفظ شيء توتت ونن أبلن ولا ولا لفظي نبوك ai an zurun jinkita musu ruwaidan kadan kalilan kadan huwa mazlum mu'akkadun lima al-amili musaggarun rawada au arwada ala tarhim yazo shi murakam ya rage mai abin nan wa qala ahadhum Allah Allah ya kama su alama dauke sarki bi badarin can badar wa kazalika ya khudum haka Allah zai kama amsaluhum irin Allah zalim suratul ala makiyya mutahi بسم الله الرحمن الرحيم نعم سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى ولا سورة على سنة جدا مغانا أكن أوكاك أكون مكياج مكة سوكا هي تسع عشرة آية ترى الآية تقوم شاترة موضوع الرئيسي بيان جاء قبان كارانتا وتا بيان أن الله ينفرد cewa Allah ya kaɗi sifatai al-ihya wal imata Allah ya kaɗe su da sufofi guda biyu rayarwa da matarwa wahiya min kunuzul kutubul qadima tana daga cikin tafkokin littafan da sun gabata wa ra'sul musabbihat duk surar da ka fara da sabbaha ko yi sabiru ita a shugaba qala nawi imamu nawi ya ce imamu yahya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yuhibbuha manzon Allah ya zaina son wa sura da kasarati don yawan mushtamal abin ta hala alaihi gare shi min al'ulumi na ilimin muka wal khairata da alkhairuka wa kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha manzo Allah zai na karanta ta fi ula shafi'i a cikin raka'a ta farko ta shafi'i wa ya qara'u al-kafirun ya karanta suratul kafirun fi thaniya garka ta biyu wa ya qara'u annabi la karanta fi al-wutr ga wutri bi qul huwa lahu ahad wal mu'awwidhatayn annabi na karanta suratul ikhlas da qul a'udhu rabbil falaq da qul a'udhu rabbin nas bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wato Allah madaukakin sarki yace sabbih kai tasbihi bismi rabbika sunan ubangijinka aina zih ka tsallake rabbaka ka amma la yaliku abin da bai kamata bihi da shi al'a'la mahi dokaka sifatu rabbika wa qul subhana rabbil a'la kace subhana rabbil a'la wa hadha qawlu jama'atin min as-sahaba wa tabi'ina wannan shine zancen jama'a mai yawa tattarara daga cikin sabon manzon Allah da tabi'ai kuma wala tazkuru tazkuruhu subhanahu illa bil asma'i kuma kakka ambace shi alkakken sarki sai da sunan nake allati la tuhimu na kasan wanda bata gwada alamar tawaya kamar ka nakasa ubangiji bi wajhin min al daga huska daga cikin huskoki wa anta alama kuma ka san annahu subhanahu ma kallafana Allah bai kallafa mu aiki ba da naf'in don wani amfani ya udu wanda ke koma ilahi zuwa gare shi bal da mahallin malikiya Allah ya dora mana aiki domin in tsan mulki wanda Allah ya mallake mu wa Allah asma'u sunan ubangiji kuma laysa muhdisa ba fararuta ba bal hiya qadima sunayen Allah qadimaina wa kazalika sifatu haka nan sunan manzon haka nan sunan Allah qadima suna qadimaina lam yazal ta'ala musamma bi asma'i Allah bai gushi ba ana ambato ne sunaye dai wa muttasifan kuma la abin sifantawa bi sifati sofinsa al al ulama da haka wala tazkuru katta ambaci ubangiji illa ala wajhi ta'zim sai da huskar girmamawa Allah ka ba mu ikon yin haka na'am allazi khalaqa fasawwa allazi khalaqa wannan da ya halitta shi ubangiji ya halicci halitta kuma fasawa ya daidaitar da mahalukuhu abin halittawarsa fata alahu ya sanya shi mutanasibul awjiza wato an dan adam ga sun yi munasaba da juna gairu mutafawatin ba su yi gwabciya ba ai halittar mutum da tsari mai kyau ƙafafunsa suna daidai hannayensa daidai ga kansa ga kunnuwansa ga idanunsa ga bakinsa ai wannan huwa rayarwa na ko ba rayarwa na ba to mu tafi wallazi qaddara fahada wallazi shine ubangiji wannan kaddara da ya kaddara ma sha abin da su fahada ya shirye ila ma kaddara hu zuwa ga abin da ya kaddara shi min khairin alkhairi wa sharrin da sharri wa janasul ashya wato nau'ukan abubuwa wa anwa'u had nau'ukanta wa shahata da jikunan jikinta wa maqadir had gurgurdonta wasu fata da sofinta wa abu aliha da ayyukanta wa gair zalika min ahwali an halayenta faja alal balasha sai Allah sai damka lile daga hannu wal mashi Allah sai tahiya da rajul qaha wa sama Allah sai ji lil uzna kulli wal basar Allah sai gani lil ayni ga ido wal hau zalika kullu duk wannan fa ya rayarwa na ku ba rayarwa na ba rayarwa na na'am wallazi akhrajal mar'a wallazi shine wannan ubangiji na akalaji da hidda almar'a makaya ambata Allah ya tsananta da al'ushi ba zuwa zuwa kullahu dukkan wanga fa wa huwa ihya'un shi ma wannan rayarwa na awa dabba wurin kiwo sai yi kiwo ta samu abinci ba rayarwa na ba rayarwa na to ci gaba da فجعله غفاء أحوى ya saya shi سيئ الله يسيشي بعد الخضر باين أقول قولي الله يسيشي قساء أن تنقبع جافا موسشي هشيما karmami wanda ‘yan an kai ruwa gebe jawo a hawa baki a sauran baki ya bisa musashe wale mata wannan matarwa ko matarwa na ba to ci gaba سنقرئك فلا Wa ma takaddama abin da ya gabata fi tauhidi a cikin tauhidi watan zai da tsalki ta ala malaukin sarki sun ma ashara sannan Allah ya nuna irin sa'adu zuwa ga manzanci wai zuwa ta tabbatar da ita wa munasabati hada kuma abin da ya munasaba da ita sifatayil ihya'i wal imata da siwa duk na layarwa da matarwa faqala Allah ya ce ma annabi saluqul uka za mu karantar da kai qur'ani kuma falatan sa ba kaman cewa ma ta karwa billahi kalanta wa hadha busharatu wannan busharata min Allah daga Allah za a karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani kuma ba zai manta da shi ba wannan bushara ce daga Allah lanabihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi ilahi da bashi ayatan aya bayyanatin bayyananna ala subuti bisa ga tabbatar da risalati manzancin sa وهي أن يقرأ شكر أن يقرأ عليه جبريل جبريل يكرم تاج من زون الله ما يقرأ بين شكر عليه جريش من الوحي نوحي وهو أمي عن الحالي على النبي بقوة لا يقرأ ولا يكتب بي كراتو بي ربوتو ويحفظ حكومة إحال تشيشي ولا ينسى حكومة بي من تشيشي وهذه الآية ولا آية تدل سايا ودي على مؤجزة بسك مؤجزة من وجهين هسكاد الأول نقول أنه كان رجلا ya zan namiji ummiyan ba uwa wa hibzuhu tsarewa ta yi li hazal kitabi ga wannan littafin al mai tsawo min gairi jalatatin ba da karatu ga wani mallami ba wala takrarin ba ba da maimaitawa ba hariqul lil adati ya keta al'ada wanda mun ka sani bayyuwa dai a ga mutum gungurum da karatu ko yana yuwa wannan ya keta al'ada saboda haka ashe kenan kuma wanga da an ka ba karatun ga fa yakunu bi makkata ya zo ya kasance makka wa hadha ihbaru wannan ba labari na al'amri daga al'amari ajibi mai ban mamaki wa mukhalifu lil ada ya sa'a mal ada sai ya kau zai afku fil mustaqbal nan gaba wa qarwa kuma ya afku wa kana hadha ihbarun bil gaibi ya zan ba labari gaibi fa yakulu mu'jizan ya zan mu'jiza ثم ذكر هذا ya امتي wannan li yakuna khatam bin nabi da zanke daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da zikiri hidayatul ama bayan ambata shirya wanda aka mamma fi kaulihi wallazi qaddara fa'ala wa fi zalika ya cikin wannan akwai rayarwa bil ilmi wa zikri da kuma zikri wa imatatin da matarwa bil insan da mutun tilawatu karatu ne hukumu da hukunci ne ne ta saboda hikima annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna yana da mu'jiza wadda ta shakan kowa domin in ba wato taimako daga Allah ba wanda ya tashi makka bai karatu ga kowa ba bai zo makarantar kowa ba ga shi ummi wayon da mahaifiya ce ta haife shi bai daga daga nan ba amma ya zo da abin da ya kasar da duniya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa an ka ce ma ummi to an lakasa shi amma in an ce ma annabi ummi shi an daga daraja ne Allah ya gane damuwa illa illa ma sha Allah إنه يعلم الجهر وما يخفى إلا ما شاء الله سيأبل الله سوء أن تنساه كمان تشي بنفسه تلاوة لشاه تلاوة وحكم إذا كنت تنسى لهكما تنسى بده هكما إيكا تدك وتحكم تد ذلك ونن سيدي آية أنك شاهي تلاوة كوكو أنك شاهي hukumci amma an ka bar tilawa domin ƙur'ani shike shike da haka akwai ayar da an shahita duka duka ba hukunci ba tilawa akwai ayar da ka shahi tilawarta amma hukuncin tana nan amma akwai wanda kuma an shahi hukuncinta amma tilawan na nan to sai wannan bi sababin tarbiyyatin nasu domin tarbiyyar mutane wayan zilu hukumin sai ah, sai hukunci ya jida ya qasudu bihi tarbiya wanda ake yin tarbiya da shi Wai taraka sai ci gaba shi sosa so sana a sha hukumu hukunci wa tilawati da karatunsa ba da an addal da bayan ya bayar da manuha abinda ake son ya wakana ya wakana sai an shahi wannan nasfu shahewa ga aya ta Ƙur'ani, sabitin Bishari, tabbace ki cikin shari'a fil ahkam cikin hukunci-hukunci, fi jami'in milal ga dukkanin addinai sadar su kusuri wannan wa imatu sa'a matarwa na ko matarwa na ba matarwa na illa fi ma ya masul aqida sai abin shahi aqida min sifatul uluhiyya ni sifar cewa Allah shine abin bauta shi kadai wal asma'ul husna da kuma sunan sunan laki masu kyau wa sifatul rusul da tuhoyin manzannin Allah alaihi musallatu wassalamu al wajiba wal wajibai wala yadkhulu an nas wala shahi wa bi shikatta muna tare da kuwa li'annahu min sifatil wajiba ne hadin suwa wajibai innahu ta'ala ya alamul jahra Allah ya san abin da abbayyane min al qawl lazanci walfi da aiki wa ma yakfa Allah ya sa abin da ya koyi min daga cikin su wa na nafsin dukkan shahiwa hasala da ya sadu fil hukumi ga hukunci wa inna ma huwa li hikmatin don hikima hikimana ikitadar da ta hukunta da zalika wannan wa fi ihya'un na akwai rayarwa ko ya mata na akwai matarwa na'am wa nuyassiruka lil yusra Allah madaukakin sarki yace za mu sawwaka maka lil zuwa ga sauki lil sahala ga shari'a mai sauƙi, wa hiya islam shine musulunci وفي إحياء لا في آية روح نعم فذكر إن نفعت الذكرى فذكر تتنا تدع الناس متاني أي أدعو الناس كلا متاني إلى الله زواج الله بالقرآن أما إن نفعت الذكرى إن وأذينا أنفاني أي إذن الناس كوا متاني وأذي إن درجاء الخير قلنا مانع الخير منهم قريسوا هذا في غير أتوه ولا أما بل كنا kira na farko za a kira ko yana amfani ko bai amfani kira za a yi domin labarin sako ya kawo wa in hata tabligu wannan iyar na liman tanfa'u wanda take amfani wa man la tanfa'u na wanda ba ta kuwa ta kuna hujjata lahu sai ta zan hujja gare shi au alaihi ko a kansa ko ya zan hujja ta ta musulunta a bashi ko ya zan hujja gare shi ta laihi ya ki musulunta ya kahirta a yaƙe shi lahu alhairi gare shi alaihi da hikansa ثم تكون مخصوصة سنة زمو كيبانتتا بشرط النفع لشرط أنفاني إن كرا يا رجاء يا جمي توزي زنكي إيه لشرط أنفاني وفي الحديث هذا حديث معي قال عليه الصلاة والسلام ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطيع وبلسانه وإن لم يستطيع وبقلبه وذلك أضعف الإيمان واتو نن abinda hadisi ke gwada muna in ka ga abin ƙyama to ka canza shi da hannu in kana da ikon da ka canza da hannu in ba ka da ikon canza da hannu amma kana iya waɗi to ka waɗi. to in ya zama waɗin ma ya zan alaƙaƙai in bai iyawa to sai ya sa zuciya ta yi kyamaci abin nan amma cikin waɗanda aka ganin maza masu imani to kai kasa tun da ka kasa da hannu ka kasa da baki amma dai kai da zuciya wa fihi ihya na akwai rayarwa liman nafa'at ga wanda amfana wa imatatu akwai matarwa liman lan tafu wanda bata amfana ba mun gane karatu Allah gane damuwa alhamdulillah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 a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda mufti a shek abdurrahman isa jega yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wanda yake shine yake fama da wata matsala yace kusan komai na musulunci yana iya yi kamar azumi zakka da sauransu hmm. yace amma bai iya yin sallah yace duk lokacin da ya fara sallah da an kwana biyu kuma sai ya ji kasala sai ya daina yace don Allah yana neman shawara ga malam akan wannan matsalan ta shawara ya tabi garan Allah ya kaddare duk abin da an ka ce a yi na musulunci yana iyawa amma kas abin da ya bai iyawa sallah to kana na musulmi amma babu wanda za a yi baka shiga wuta abada ba inda baka sallah ni shawara ta da kai ka duba a gani sabon Allah da haka ka bari ma'asillah in kasura alayka yasuddu alayka subulul bi'asi. sabon Allah in yawa mutum yawa to duk da zai ga ibada to hana shi zai yana tushe maka hanyoyin zabura ce ka bauta ma Allah babu shakka akwai abin da ka kai shi ko ɗaro babu don haka kuma sallah duk uwa aka kanta a swaba marai kuma ita fa tanha anil fashai wal munkar duk mutum an ka ce bai sallah bai tsaye da sallah ko tariku salatu mutum kai to in Allah ya so alfasha ya kai da munkar kuma bai iya barin alfashanan da munkari sai ya tsaye da sallah don haka ka yi zama da zan karanta tauhidi ka da Allah gudana duru rukunin addini kuma ka ce kana yi sallah ɗai amma sallah ba ɗai ta ba imaduddin man bayya'aha wal masuha adi'a duk wanda ya tozar sallah to abin nan da ya ce yana yi saura a bayan su ina roƙon ma Allah ya shirya kai shirye mu Allah shi baka ikon tashi ka tsaye da sallah har ma yanzu kana sallolin dare yanzu kana sallolin rana wadanda aka yi ba gaban mutane kamar su salatu duha waɗanda mai karhin imani kai Allah ya kara mana gudunmuwa na'am wannan ta ce assalamu alaikum malam alaikum salam ta ita ce ta yi aure shekara goma da suka gabata ta ce kuma ita ce ta biyu ga mijinsu hmm. ta ce tun lokacin da ta yi aure bai kula da abin da ya shafi mata kaya hmm. hama yanzu ta samu ɗiya kuma duk da haka ɗiya ma bai kula da ya musu kaya hmm. amma yana yi ɗiyan ita waccan abokiyar zaman ta ce yanzu haka ma ga wannan sallan wayancan yaron kusan kala uku uku ya yi musu hmm. ita kuma nata ya yi musu guda-guda hmm. Tace duk lokacin da aka yi magana hmm. sai ce zai rika kula da wayancan ɗiyan ne domin su ne manya su yake kokarin cewa ya ga sun kafu idan ya kafa su su za su dawo su ɗauki nauyin ɗiyanta ya ce daidai da makaranta bai sa ɗiyanta ba ta ce amma ɗayan wa'ancin akwai wanda mahajj jami'a suke kuma shi yake kula da karatun nasu mm. ta ce don Allah mala shi da siha mm. kuma tana neman shawara akan wannan matsalan mm. domin ha'auren ma ya fara hita ranta mai wannan ɗabi'a ciwon kai da sani ba kuma bai kusanci makaranta ba ko bai san shari'a ba ai idan mutum na da iyali to bai ɗaukar nauyin wasu don waɗannan su ɗauki nauyin wasu na baya ba tsarin musulunci na ba waɗannan da a ƴan uwansu ukuwa ta jini da ukuwa ta addini ita kasa su su ɗauki nauyin ƴan uwansu gaban sun kasa amma ba ka yi da wannan ƙuduri ba kai domin da ƙa'ida shari'a an ce talzamul musiru na fukatu abuwai wasu gara auladi ya lubinci mawadaci ya ci da uwarsa da ubansa da ƙanana ƙananan 'ya'yansa ita mata ba ko sai ai maganarta ba to duk inda an ka wajabtar da ciyarwa to suturwa ta nan wurin nan da kuswa da naska haɗe suke wa za ta hamle zidatul infaq wa kuswatu ittifaq saboda haka in baka ba da wannan ba kayar da abin da an wajibi kanka ba a yadda wajibi a kwashe lahiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa kafa bil mar'i isman an yubayya man yaqut ya isa ga mutum ya zama ya taba taba da laihi ya tozarta wanda garai shi maka take ta jingina Wannan ga yayanka na kanana wajibi da ka cishe su don nan har su balaga maza mata wajibi da ka shi su wajibi da ka yi musu sura wajibi da ka ɗauki dun su don nan har a sa su gidan mazan su kuma suna baligai domin karamar yarinya ko almi an kai mata sai gidan miji bata zauna ba in ta dawo tana karama ta koma karkashin ubanta dole ce shi ta amma wanda abba ba ita an ce ba dole na ba to wanga fahimta ta wanga mutum wace iri ta annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake gwadawa ko kyauta za ka wadiya to kai musu daidai mutum kana son wato nagartar su gare ka da mutuntawa da za su yi maka ya zama daidai balle bayyane waɗanda ka samu makaranta waɗanda na baka samu makaranta ba to in ka baɗan ka bai tarbiyyar makaranta in lokaci ya kai kai zai fara ci makwala wajawo wagga mata Allah shi mata albarka sai kuma Allah ya shirye ka Allah shi mana gudunmuwa wannan yace shin ko mutum ya samu idan ana sallah ya manta bai kashe wayarsa ba kuma waya tana can ƙasa aje in aka kira shi shi ya samu ya duka ya ɗauko wayan ya kashe gudun kada ta dami mutane alhali liman yana can tsaye shi ko ya samu ya yi hakan tun da dole na sai ya sallah da waya bai sa ta salin bai kuma rufe ba dole na ah, to in ba dole na ba yaushe mutum zai shiga masallaci zai ganawa da Allah abba ya rufe waya ko ya sa ta salin ya sa mutane masallaci ta shawishi ana liman la karatu ka san qur'ani bai san shafa. liman la gaba yana karatu ko bi zama ne alaran magangarau kamar su malam biyu wallahi in wani abu na dauka hankali yan rikicewa to in an ka rikicewa dalili to bai halatta ka duka ka dauko ta kai ruku'i na du garka guda bai cikin kida ko yana cikin kida amma inda wani abu na shi wani an mashi mashi kasa su suturar gada an wurce tun audahu mali kurba an mashi hidarar da hidawa ba waɗin bai ka haƙara wajen haisu haɓ ila wadda duk an rangwamta amma kai waya wagga wasu masallatai kamin ka shiga ko in ka shiga kana ganin an rubuta a kashi ko babu akwai to kai wace wani irin abu na kake wanda baka so a kira ka baka dauka ba a ka ji tsoron Allah kuma ka ka halolin in kai ta ka ta samu matsala don duk wata sallah da waya bai sa ta sali ko kashe sallah tana samu matsala Allah ya sauƙaƙa sai mai tambaya na ƙarshe ya ce shi ne ya shi ta tashi gaban mahaifiyarta da suka rabu hmm. ya ce tun yarinyar tana ƙarama hmm. ya ce yanzu sun haɗa baki da ita da kakarta an bayar da ita ga wani aure ba tare da izininsa ba ya ce shinko suna da iko yin hakan a shari'a sannan idan ba su da iko shinko ya samu ya yi ƙaransu a to kenan an armen ba a yi ba ba a yi ba eh, kakka bari an ba shi ta gaba kakka bari ba su da haƙi ba su da dalilin shugabancin armenta ko mai cishe ta kakka bari ai in uba diyarsa budurwa ana son ta duniya ba mai ikon bashe ta sai shi in wani ya shi ta bai yi ba in an kulla arme na bata shi akai salisuha ma Allah aka dufi fasada wal hukm bil budulan fihi abada ka aqadihi bila walin ka aqadihi bila walin don an kulla arme babu takatta ai ko haƙƙi ba su da gehen uwa su ba da ina wani irin shiga shugurana na ku bari ku bari ba harka kuta ba ko ke an kawa wasiyar walke tsohuwa sai dai ki bi tsohuwar wanda za ki sa shi wakilce ki shi bale ɗaya wani a'a ina ganin dai ta san komi komi wuri shi kai komi wuri shi kai in sun armar da ita a buɗe aure ba aure na ba don buɗe shi za a yi har abada in bila an kai ba bilata ba ta yi ba a zo inda ubanta ya bayar ko ko in shi ya wakilta wani can ya bayar wannan daban a'a shin in ya da ya ce bai haifita ba in ya waki da ita a dawo a bi wannan magana wa ƙasa ƙarƙasa ƙiyasan fasida man ji alal babai ne baban wahida waki da ita daban haƙƙin walita daban shi a ubanta in yanzu ya buga boshi ya ce ba shi ya ta ba kowa sai ya jiya ita yana da wannan ha wallahu alam Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah la'akari da lokaci na zamu dakata da ƙarshe akwai wani bawan Allah da ya turo naira dubu biyar ga kwamitin marayu muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi akwai yan uwa ma da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلوا على النبي الكريم اللهم صل Muhammadin محمد وعلى آل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 a shekar rahman isa jega kuma grand mufti na ainihin ƙungiyar jama'a su zarafi bida ya kamata sunna yake gabatarwa a wannan tsohuwar mayanka da ke cikin wannan gari na birnin kabi ya allah ka sanya masa a mizaninsa na lada ubangiji allah ka karatun nan ya zamo sanadi na samun rahama gare shi duniya da lahira tare da alaran mansa hafiz naziru abdullahi jega allah ubangiji ka saka musu da alkhairi mu da ke sauraren karatu ne ya allah don abin da ka ambata na umarni Allah ka taimake mu mu bi abin da duka ya hani Allah ka taimake mu mu hannu rahama duk da kai ka ambata ubangiji Allah ka sada mu da ita azabar da kai bayani ubangiji Allah ka kare mu muna ka ya Allah ka biya mana dukkan bukatocin muna da khairi na duniya da na lahira wannan azumi da yake ainihin kusan ban kwana gashi mun shiga cikin goma na ƙarshe ya Allah ka amsa mana dukkan roƙon da muka yi a cikin wannan azumi ibada nan da muke yi Allah ka karba mana Allah ka saba yunwa banza muka sha ba Allah ka saba kishiro banza muka sha ba ya Allah muna roƙonka wayanda ba su da lafiya a cikin musulmi duk inda suke Allah ka ba lafiya masu lafiya Allah ka ba su mai amfani Allah ka yi mu uwaye mu gafara ka yafe musu kurakuransu Allah ka sa aljanna mafi daukaka ce makomar su tare da mu baki daya ya lamuna muna roƙonka gonan wannan jiha din Dr. Nasir Idris Kawan Gwandu muna roƙonka ubangiji Allah ka taimake shi wurin wannan amana da ka ɗora masa na wannan jiha ubangiji Allah ka bashi ka bashi ikon sauke wannan amana ada Allah kada ka bar shi da dubaran sa ya lamuna muna roƙonka idan rayuwar mu ta zo hita Allah ka sa rayuwar mu ta hita muna da imani Allah ka sa rayuwar mu ta hita muna faɗan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka samu shiga cikin kamrurukan mu cikin aminci ya Allah ka samu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ya Allah ya alkiyama ta tsayo Allah ka samu tashi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwar ka rana da babu wata inuwa sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takaddumu na ayyukanmu da hannunmu na dama ya Allah ka samu iya tsallake siradi ba tare da wahala ba ya Allah karshe Allah ka sa jannatul firdaus ta zama komar mu bi hurmati fatihatil kitab